يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الهميس sha bakwai wani ƙirya kuma sha takwas amma dai abinda hukuma suke tafiya da shi sha bakwai ga watan jumadal akhira ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi sallama daga makar zuwa madina shekara 1400 da 41 daidai da sha uku ga watan biyu 2020 a karatu ciwon da ahkam ana nan cikin kitabul jana'i wani za mu tashi alhadisu sani wa fituna ba'd al-mi'a hadisi na 162 da da biyu. kuma hadisin ƙarshe a babin duka hadisan guda biyu na Aisha ne radiyallahu anha wace hadisai uku kenan sai kuma hadisin ƙarshe shi ne na Abu Huraira falalan wanda ya halarci janaza sannan ya bi janaza عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله حديث عائشة رضي الله عنها الإمام البخاري يقول تهيا إسماعيل دقى مالك دقى هشام ابن عروة دقى بابنش عروة بن الزبير دقى عائشة أم المؤمنين جئت شوى رضي الله عنها لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama bashi da lafiya shine ishtaka ni lamma mariba annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sai ke nuna maka annabi sallallahu alaihi wa abin da yake bujuro mutum dan adam shi ma yana bujuro mai ne wannan shine aqidan ahlus sunnati wal jamaa kamar suna inkari irin wannan to sai madafan mene inkarin da suke yi wa bayan Allah ya gaya mana a Qur'ani kul inna ma ana basharun mislukum dai bambancin shi da ni da kai da mu yuha ilayya yana samun wahayi sai da mu ba ma samun wahayi an bambanta shi da mu ta hanyar mu'jizozi amma shi ba mala'ika bane Allah ya sauka a mutum ne daga cikin jinsin ya adam inda mutum yake da idanuwa biyu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake ba za ce yana da guda hudu shi kuma mutum ya take da hannu biyu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yuha ilayya to nan yake cewa lamma shtaka take cewa lamma taka. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zama ba shi da lafiya zakara ba'd nisa'ihi to shashi matan annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ambata kanisatan suka ambata wani coci ha bi ardil habasha sun ga wannan cocin a ƙasar habasha ƙasar najashi ke cocin an mata suna yuqalu laha mariya ana ce ma cocin mariya da wannan mariya zai ya fitar da istinbaqat in dai har har in ya kasance wurin ibadan kafare ana sa musu sunaye to famin babi aula ya zama masallaci ma an sa mai suna ce wa fihi annahum kanu yusammuna amakin ibadatihim wa min babi aula tasmiyatul masajid wanda suna samun guraren suna to min babi aula ya zama masallaci yana da suna wa bawwal bukhari imam bukhari a cikin sahihin shi ce babu هل يقال مسجد بني فلان هل يقال مسجد بني فلان شيم على جواب مسجد بني فلان مسلاتي سواني في كامل حديث عبد الله بن عمر حديثنا دهي هدى أشرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثانية إلى مسجد بني دريق زوا مسلات بني دريق أنا مسلات ما أنا سامو سوناكي وذلك ما إذا من اللارباوة أنا دا لاربشي ko kuma dai da gargajiyanci yanzu a garin nan ka raba masallatai za ka ga masallatan akwai su masallatai da suke da suna na larabci sannan kuma akwai masallatai da suke da suna da gargajiya to kaga ya kamata ya zama duka dai an sa masu suna ko da hausa ne ko da larabci duka dai suna ne misali babban masallacin gari dos me sunan shi kenan za ce masallacin yan dankali ko da muna mai albarka da ya kamata wani suna dai musamman masjidu kaza sannan na saman can shi ma dai ka samu ba wani suna ta kamar mai sai ce masallacin yan taya to nan ma ban san me ake ce mai masallacin aha masallacin jibril kaga shi ma da hausa ke da ya kamata ya zama da larabci masjidu kaza to sai dai kananan masallaci ne ga suna da sunaye masjidul aqsa masjidul muhajirin al'asar masjidu aisha a duka za ka samu masjidul sahaba ya halatta a samu masallaci suna dan yuqalu laha mariya ana cewa masallacin mariya wa kanat ummu salama wa ummu habiba ita ummu salama ita ce hindu binti abi umayya hindu binti abi umayya wa ummu habiba da kuma ummu habiba wace ce ummu habiba kenan sunanta bismillah ummu habiba an fi saninta da ummu habiba amma mai sunanta sunanta ramla ramla binti abi sufiyan. yar abu sufiyan abu sufiyan kuma sahabi ne shahararre kafin musulunci da kuma bayan musulunci shi kuma siriki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ko ba komai da ya kamata daga mai kafa saboda shi siriki ne na Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne Ɗan uwanta shi ne Muawiya don kaga ita ummul mu'minin ce to muawiya ya zama wa kenan ya zama khalul mu'mini khal dan uwan uwa shine khal da hausa shine mai kenan kawu to kaga muawiya shi kawu ne na mu'minai to amma inda Allah ya faɗa ne wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu wannan ghillin ya riga shi da zuciyar dan shi'a zai wahala ya rabu da shi zaka ga suna bin shubuhat wajen falalolin muawiya falalolin abu sufiyan da wasu sahabbai dai suna ambata cewa sahabban nan fa ba mutanen kirki ba ne to kaga irin wannan addini sai hankali to ita ummu salama da ummu habiba atata arbal habasha sun je ƙasar habasha Fa zakarata min husniha sun ambata kyan cocin kai cocin nan da suka gani mariya kai ai ta gido ai ta yi kaza na ɗaya ke to ga kawata gurin ibada matsala ce da ya kamata ita ma a duba duk da yanzu zamani ya kawo mana shi amma magabata ba san kawata masallaci ba a irin su lokacin a shek usman bin godi kuma ka duba ihya sunna wa ikmadul bid'a ka ga duka yana inkarin kawata masallaci to sai dai a bar masallaci kamar yadda yake a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da rayi fake sa wani shimfada wani tayi duka yace laisa min hadin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga matsalan ta girma mace yanzu yawancin masallaci za ka ga masallaci da tayi ƙasa da kuma bango in ba so ma ta fenti fenti fenti to ya za a yi a shi ne kawai za a sa tayi zai ga kasance sama da kafaɗin mutane shi ke na gama ba magana kuma fenti din ramadana ke hmm? to matsalan dai tana na a sake duba ihya sunna kamar da cewa duniya zo ta kai yadda ta kai yana da zai wahala a ce masallatai kuma an mayar da su kamar lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wata sawira fiha abu na biyu kace sun ga hotuna a cikin wannan masaka wannan coci cocin ta ginu sannan kuma ga hotuna barkati farafa ra'sahu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai dugo kan shi yace ulaika idza mata fihim ar-rajul salih Idan wayannan mutanen shine idan mutum salihi na gari ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin shi thumma sawwaru fihi tilka suwar kuma sai su yi wannan hotunan ya yi hotuna a nan. kaga abin da annabi sallallahu alaihi faɗa mu ma yanzu an kama hanya ulaika idza mata fihim ar-rajul salih banaw ala qabrihi masjidan thumma sawwaru fihi tilka suwar to sai annabi sallallahu alaihi mai basu shaida amma ba na kyau ba ba mai kyau ba ce ulaika shirarul khalqi inda Allah masu irin wannan aikin su ne a shararan mutane a gurin Allah to kaga hadisi yana tsoratar da mu akan me abubuwa biyu ne jigajigai ita istinbaqat tahrimul bina'i ala al-qubur haramcin gini akan kaburuka wa annahu min at-tashabbuh bil mushriki kuma yana daga cikin tashabbuhi da wanda suke mushrikai wa min wasa'il shirki kuma yana daga cikin hanyoyin da zai kai mutum zuwa ga shirka na farko shine mai tahrimul bina'i ala al qubur haramcin gini akan kaburuka haramun ne kuma mutane sai suke yi to man kai ce Allah sallallahu alaihi wasallam da yi magana a kai ko dan dai muna makotaka da kafare ne shi yasa Allahu a'lam ko dan dai rashin jin maganganun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allahu a'lam ko bai sai ga mana muji bane Allahu a'lam ba za ka gaya mai abu zai ce a shi dai kawai shi ra'ayin shi ke ko duk wani da suka mutu aka musu su su san hannun ba ne to kaga wannan al'amari sai a hankali wa annahu min at-tashabbuhi bil mushrikina yana daga cikin kwaikwayo da mushrikai inda aka je makabartar Zaria Road inda makabartar tana da fadi ga gefen musulmai ga gefen kafirai Don ka shiga gurin musulman ma sai ka rasa gane a to wannan gurin na musulmai ne ko ko na kafare ne saboda ne gine-gine ya yawa a gurin to kaga tashabbu bil mushrikina annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace man tashabbaha man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wa min wasa'il shirki in mutum zo an go an gewaye guri ce wannan waye a gurin a babban shehi ne annan fa to yana ruwa kuma sai mutum ya wani abu ya shiga zuciyar shi wato ya kamata a yi ta wasu da shi ya kamata kaza da kaza al'amari na biyu ta Harimu taswir li zawi ruhi haramun ne a yi hoton abin da yake da rai kaga wannan shi ma mun fada ciki sosai Ta Harimu taswir li ruhi haramun ne abin da yake da rai a yi hoton shi lafiya ma ni ahli salahi ke musamman ma salihai alladhi yuksha min himun fitna ana tsoron hotunan su zai iya kaiwa zuwa ga fitina eh, babban malami an yi hoton shi to kaɗan kaɗan kaɗan sai kuma kaga an fara ma hoton sujada duka kungiyoyin duka zaka samu da an yi tarayya kan wannan wannan yana da kyau sosai mu karanta risalan Ashe Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yana yin an samu dama kamar sati mai zuwa ke al-jawabul mufi fi hukmi taswir title din risalan ke al-jawabul mufi fi hukmi taswir a yi ƙoƙari a yi sacin ɗinta a intanet pdf yana ga zai ba da shi insha Allah kuma dukan ba su da yawa aljawabul mufi mana jawabi mai fa'idantarwa fi hukumi a taswim hukuncin hoto daga ji hadisan da ya kawo hadisan ba wasa ce daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddun nasi azaban yawmal qiyama wanda ka fi tsananin azaba gobe kiyama al-musawwiruna dan ga duba taswir yana dan wahala an sai ka je gurin da ake dauka ne ka biya kuɗi eh sai a wanke kuma sai ka dawo bayan kwana kaza sai ka karbi katuttuka amma zuwa yanzu fa an sauƙaƙe mana taswiri yanzu ba buƙatar ma sai wani ya ɗauke ka kai da kanka ma kawai za ka haska da waya sai ka ɗauki kayanka to wannan ci gaba ne ko dai kuma ya ne sai mu duba mu gani sosai a ta hotuna barkate barkate wannan ce dai taharimu taswir li ruhi in za ka yi hotunan gidaje masallatai bishiyoyi duk abinda da zai ba shi da dai, wannan babu ne don ibn abbas yake cewa fa in kunta la budda fa'ilan in babu makawa sai kai hutu yace to fasna ishajar wa ma la to ka yi a shajar bishiyoyi da duk abin da ba shi da rai wannan babu laifi wanda imamu nawawi ya sake sa mana babi musamman a cikin riyadu salihin irin wannan hadisin to abin ya zama dai na duniya ya zama fitinan duniya to sai bai mutum ya taka tsantsan iya da zai iya fa in kunta la budda fa'ilan to fasna ishajara za ka dinga jin kaulani kaulani amma dai muka karanta risalar yana za ka iya sanin ina aka dusa kalla ma ka samu abin sai farce tare da mai face sai tare da ku yanzu ka duba whatsapp mafi yawancinmu yaya hotuna muke ɗorawa kai amma kuma mu ɗora abin da ba shi da rai a shajara wa ma la ko ta alama da daga ko kana budiya zaka samu ga wani hoto wani hoto kuma zai yi cewa shi ma yana daga cikin manyan malamai duka dai hoton ya zama ruwan dare tsakanin ahlus sunna da ma wanda ba ahlus sunna ba duk the same anan anan sai ne zaka tantance waye asalin asalin ahlus sunna wannan abun yana da bukatar mu ji tsoron Allah kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu masu zafi zafi a kai yace ashaddu nasi azaban yawmal qiyama masu tsananin tsananin azaba gobe kiyama al musawwiruna don dai haka ne kaga kenan lalle ya kamata yi takatsantsan da wannan hanya da wannan kaga su magabata Allah ya raba su da wannan bala'i wannan bala'i mu zai iya shafa ki? in ba mu yi takatsantsan ba to al ma'ana al ijmali yace kanat ummu salama wa ummu habiba min al-muhajirat ila ard al-habasha suna daga cikin masu hijira zuwa kasar habasha qabla an yatazawwaja qabla an yatazawwajahuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan sai ce qabla an yatazawwajaha zai zama su biyu ne ke yatazawwajahuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su sun yi hijira zuwa habasha falamma kana fi maradihi alladhi tuwfiya fihi sallallahu alaihi wasallam to a rashin lafiyar Allah sallallahu alaihi wasallam na karshe da ya rasu zakarata lahu ma ra'atahu sai suka faɗi abin da suka gani min kanisatin wata coci min muhajirihim Himal awwal da hijirar da suke na farko wa ma fiha min husni az-zakhrafati wat-tasawir da abin da yake cikin cocin na ado da hotuna falam yushghilhu maraduhu sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyan bai shigaltar da manzan Allah sallallahu alaihi ba an an yubayyana ma fi amalihim fi kana'isihim wa fi mawtahum min rashin lafiyan bai hana annan sallallahu alaihi ya faɗi irin ayyukan da suke a coci da kuma yadda suke mamatansu na abin da za a tsoratar ba liza rafa a ra'asahu sallallahu alaihi wasallam wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanshi wa qala inna haula alladhina tazkurani wa'annan da kuke ambatawa min kana'ifihim wa tasawirihim tocinan da kuma hotunan kanu yata'addawna al-hudud suna ƙetare iyaka wa yughaluna fi mautahum sannan suna shishigi cikin mamatansu Bai damata mata ar-rajulu idan mutum nagari ya rasu banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci a kan kabarin mutum wa sawwaru kuma sai su yi wannan hotuna sai zuwa makala tun lokacin annabi nuhu muka duba wa na la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا kada shi ma hanyar da shaidan ya bi kenan ya san mutane suka fara shirka ta hanyar hotuna to kin da ya wancan wancan karni masu yawa to wannan karnin ma ba zai bar su ba inda da suka gabace mu haka aka musu domin muka zo ba mu yi wasa ba wancan hanyar da yi zai sake modernizing din shi da kuma a fara fadawa shirka shi ne ke cewa nan wa haifu inna amalahum hada munafin littauhid tun da wannan aikin nasu ya saba ma tauhidi allazi huwa aujabul wajibat da kuma shine dole dole wa anna dararahu la yattasiru ala ma alayhi kuma cutan ba zai taƙaito a kan wanda yake shi kaɗai ba bal ya ta'addahu ila man siwahu zai iya ƙetarewa zuwa gurin wani daban min al maghrurin al jahili wanda za a iya roɗan su kuma ba sani ba to falfa'iluna wanda suka yi wannan aikin sharrul khalqi inda Allah ta'ala su ne mafiya sharri a gurin Allah mai gima da ku to ga mutum ya yi kokari ya kasance cikin salihai kar ya fada cikin wa sharrul khalqi inda Allah okay wannan istinbata din guda hudu ne kenan ko yace tahrimu taswir li ruhi la siyama li ahli salah alladhi yukhsha min suwarihim al haramcin yin hoton abin da yake da rai musamman salihai da ake jin tsoron in an yi hoton su fa za a iya fada cikin fitintunu abu na uku inna man amila wanda zai yi wannan aiki mana ya hoton tsarihi ya yada ta dalilin haka kuma a fara bautata mai wa huwa min sharri khalqillah shi wanda ya wannan aikin yana daga cikin mafi sharrin halittar Allah lima fi amalihi min al-mahadir al-kabira domin aikin da ya fa ana tsoratarwa abin tsoratarwa ne sosai wal awaqib al waqima sannan ƙarshen kuma babu kyau wal awaqib al waqimati alayhi sannan ƙarshen kuma zai fada akan shi ne wa ala ghairihi kuma zai fada kan wani na hudu fihi kamalu nufsin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam akwai cikakken nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama الذي لم يصرف عن الموعظة ما يقاسيه من الألم duk da دي كي جي ji da rashin lafiyar جي أما ji amma wannan bai hana shi ya faɗakar الحديث الثالث والستون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا عائشة رضي الله عنها وأن حديث متواتر وأنا أنت متواتر hadisin da ya zo ta hanyar sahabbai da yawa idan muka duba nazmul mutanafir min alhadith almutawatir yace wannan hadisin ya zo ta hanyar Usama ibn Zaid daya ya zo ta hanyar Anas ibnu Malik ya zo ta hanyar Abu Huraira ya zo ta hanyar Abu Sa'id ya zo ta hanyar Ibn Mas'ud da shida ya zo ta hanyar Ibn Abbas ya zo ta hanyar abi abdullah ya zo ta hanyar aisha ya zo ta hanyar ali ibn abi talib ya zo ta hanyar zaid ibn sabit ya zo ta hanyar jundab ibn junada ya zo ta hanyar ka'ab ibn malik ana ya kinga mana sahabi goma sha biyu da suka rawaito irin wannan hadisi na annahayu an ittikhadil quburi masajid sannan kuma akwai risala ta Muhammad Nasiruddin Albani da ake ce mata tahziru sajid min ittikhadil quburi masajid tahziru sajid min ittikhadil quburi masajid mana tsoratar da mai sujjada akan rukun masallatai su kasance gurin ibada to yayi bayani mai fadi fadi shi ma na da kyau da za mu fahimci wani abu daga risalar ko da wani shafuffuka na da zai ba da fa'ida su wani ce to a to ya masallacin annabi sallallahu alaihi sallama? duk kabarin shi yana cikin masallaci to shi ya ce a yi haka ba shi ya yi ba abubakar ba ba umar ba ba ali ba ba usman to kaga sai a dun ba waye yake nan in dai ba shi ya yi ba kuma ba shi ya ce a yi ba kuma ba fa suka yi ba to kaga ba lokacin su aka yi ba to shikenan ba zai zama hujja ba ce to malam da ya tattaba matsalan a cikin wannan littafin tahziru sadi min ittikhazil quburi masajid ki dole ne yana cin dole dole gwamnati ta raba masallaci da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ayi kokarin sa mai fence ko a sha makace shi kuma abu ne mai sauki kuma har yanzu gari za ka samu akwai masu kokarin yin shirka a gurin akwai in sallah ta wuce ba za su yi sallah ko ina ba sai a gurin eh, su damdamalin su suna fuskantar kabarin manzon Allah ko suna fuskantar gidan manzon Allah ne su alaihi wasallam ba sa sallah ko ina sai a gurin to ko ga irin wannan yana buƙatar da sun ji shawara sun bambance dan gidan ne can kuma masallaci inda lokacin da ya rasu masallaci daban gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da yake cewa an Aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu Alaihi wasallam fi وسلم alladhi lam yaqum min يقم sallallahu أنه wasallam ya faɗa lokacin rashin lafiyan da bai tashi ba rashin lafiyan shi na ƙarshe la'anallahu alyahuda wan nasara ta'ala Allah ya tsine ma yahudu da nasara Allah ya tsine ma an ce tsinuwa shine nisantarwa daga rahma yahudu suna suke ta suna bin annabi musa nasara wanda suka ce suna bin annabi isa to me suka yi kenan ce ittakhadhu biya anbiya'ihim masajida sun kaburukan annabawansu ya kasance gurin sallah gurin ibada to kaga kenan rukon gurin kabarin annabi ya zama sallallahu alaihi wasallam gurin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorata qalat aisha radiyallahu anha take cewa walaula zalika inda ba tsoron haka ba la ubriza qabruhu da an bayyana kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kowa ya je zai iya ganin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ghaira annahu khushiya sai dai an ji tsoron an yuttakhadha masjidan kada dauke shi gurin ibada da wannan sai kasance an sa mai purity kala kala kala kala gurin a kulle yake in dai kai ba wani bane a duniya to zai wahala a ce an buɗe maka ka shiga gurin ko ma ka gani sai dai ka ga daga nesa nesa ka je kusa ma askari ne ce ka yalla yalla yalla yalla kana taba gurin ce yalla ya finci ga hannun kai sai dai ga can ka tsaya kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me hadisin yake karantar da mu na ɗaya ce annahayul akid wa tahrim shadid haramci mai ƙarfi min ittikhadhi al-quburi masajid sai arziki masallaci ya zama gurin arziki kabaruka su kasance gurin ibada wa qasdu salati indaha wa qasdi salati indaha ko mutum yayi niyyar zai yi sallah ko zai nufi kabari ya je yi sallah wannan hani ne mai girma su sosai na biyu inna hada min fi'l yahudi wan nasara wannan yana daga cikin ayyukan yahudi da nasara wa man fa'ala wa man duk wanda zai aikata haka faqad iktafa atharahum ya bibi guraban yahudu da nasaraki wa taraka sunnata muhammadin kuma ya bar sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi na uku inna salata inda al-qabr sallah gurin kabari sawa'un kanat bi masjidin imma ya zama an yi masallaci au bi ghairi masjidin ko ba a gidan masallaci ba min wasa'il shirkil akbar yana daga cikin hanyoyin da zai kai mutum zuwa ga shirka ko an gina masallaci ko ba a gina ba mutum da ya ce za a yi sallah a gurin juna daga cikin abin da zai kai mutum zuwa ga shirka na hudu inna Allaha ta'ala sana nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi ne sana ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an an yu'mana shirka indahu a ce ana shirka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa alhama sahabata bi Allah ya tura masahabbai ilhami wa man ba'dahum an yasunuhu mana katange manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kaga gidan a kulle yake kai kofar shiga amma kuma shigar ne zai maka wahala yace inna hadha min wasayahu al-akhira mun yana daga cikin wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karshe karshe allati addaha li akhir ayyamihi zai tanada zuwa karshe karshen rayuwar shi akwai kalmomi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na karshe karshe Imam al ya sanya mana su a cikin dalailun nubuwa dala'il annubuwa maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe karshe akwai irin wannan yana ce as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ina horon ku da sallah sallah da kuma abin da damar ku ta mallaka sannan daga karshe karshe yana cewa Allahumma qbilli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la Imam al-Baihaqi ya kawo babu mai zaman kanshi wannan yana daga cikin wasu yoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama التي عدها لآخر أيامه لتحفظ در أكياي أحدج زام ذاك تعلم كلام أعترض صورا حديث لا نبين جنازة زام يكرر تاشي كلام الحديث الرابع والستون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة دول ليها التي جنازة hatta yusalla alaiha har aka mata sallah falahu qiratun yana da qiratu yana da yankin lada a ruwayar muslim shine asgharuhuma mislu jabal uhud kana da lada kamar dutsen uhud in kai sallah ɗaya ke wa man ha hatta tudfana wanda kuma ya halarci janazar har aka birne ta falahu qiratani to kana da yankin lada kashi biyu ke to sai an ce qirat nan ma qirat yace to mal qiratani qila sai aka ce ya rasulullah me qirati biyun nan qala mithlu al-jabalayn al-azimayn kwatankwacin manya-manyan duwatsu guda biyu manan an kai sallar kawai ka tafi ka ce kana da aiki to za a baka kaman dutse daya lada to kuma da ka gane ladan ne za a baka hakikatan ko wannan ladan za a yi kwambatin din shi tu naira wallahi baraka ta tafi baraka ta ka tafi idan ka ce za ka je kasuwa zan je ofis zan je aiki duk aikin nawa za a baka wata in irin makarantun cikin layi ne yan wahala dubu uku ne ba dubu biyar dubu uku dubu biyar in an yi kokari a baka dubu goma to kaga kuma yanzu wannan aikin da zaka samu yaya ko ma'aikacin gwamnati ne za iya ake baka dubu ɗari biyu dubu ɗari uku dubu ɗari biyar a wata ke ba wai a rana ɗaya ba dubu ɗari biyar a wata to kaga wannan kuma dutse ai kaga kuɗin ya kai kuɗi shi kaɗai kawai ishe ka rayuwarka kai da familin kama gaba ɗaya to dan mu dinga duba abinda Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal akhiratu khairul lak min al ula inda ba hanzari bane mai girma sosai to lalle jani ne mai girma shi nayi sallan janaza to a riwayar muslim ma mithlu jabal uhud eh, dutse ɗayan shine mafi kankanta shine kasance a baka mun dutsen uhud to kaga lada ne mai girma sosai a gurin ta yadda mafi yawancin mu ba ma girmama wannan ladan inda yan ba an ce wani naka bane ya rasu ɗaya ko wani sananne to shine zaka ga mutane suna kokarin a je a mai sallah amma wani talaka ne haka dai kawai mun za a ce a rikon yau a sanar cewa wani bawan Allah idan wani musulmi dai ya rasu za a mai sallah guri kaza to zai wahala a cikin wani ya taka ya je wai don mai mai sallah tun da dai musulmi ne kawai ba wani mai girma haka zai wahala kamar da ake alhaji wani ne yato za ka ga mutane suna cincirin da ko malam wani ne ko shek wani in dai dan alfarma shi ne amma dai talaka ne haka neman ladan kawai ba zai kai mu amma ana iya samun ɗan kaɗan a cikinmu wanda zai kasance haka mana yake cewa istinbatat al-fadl al-azim fi salati al janaza babban falala wajen sallan janaza wa tashyi'iha da kuma bin janazan hatta tufana har a gama birni yana daga cikin abubuwa masu sauki kama a madina tunda su suna da tsari sosai za ga kabarin ma daga an gama tona shi iyakacin an kai kawai sai dai kawai a sa mamaci ko a ga ɗan gyaggyara kawai shi ke nasa yana yana yawa ba zai kasance minti goma minti goma an gama har da addu'a da komai an gama amma ga mu a nan inda ba mu da tsari wata janazar sai kaga awa ɗaya har awa biyu ma har awa biyu ba a gama tono ba ba a sa mamaci ce to kaga shi ma na daga cikin jinkiri ke jinkiri amma zuwa can tunda ma'aikata ne musamman ana biyan salari to su kawai ma'aikata ne an ɗauko su imma daga pakistan ko irin india ko bangladesh za ka samu aikin su kawai ke na makabarta sun san kan gawa da kuma ya ake tuno da menene da na biyu innahu yahsulu lil musalli wal mushayyi hatta tudfana mai sallah da kuma wanda zai yi rakiyar gawa yana har a birne ta yana samun mai tsawabun ladan da la ya alamu kaduhu illallah. ta'ala ba wa mai san ladan sai Allah ko an yi kwatance ne kamar dutsen uhudu to kaga ko wannan aikin kawai Allah ya karba maka a duniya ana gan an sa shi a ma'auni ma'aunin zai nauyi kamar dutsen uhudu biyu insha Allah ma'aunin ya yi nauyi to sai dai kuma mutum bai iya sani Allah ya karba ko bai karba ba kan ka bi janaza goma ka yi sallar janaza da bin janaza da yin sallan kaman guda goma to kaga yanzu kaman kana da duwatsu kenan manya-manya guda nawa to dole musamman ka je makka wannan ladan da aka fi samun shi ko madina a gudun ne ka ga cewa ana sallah salatu alal amwat sallah ga mamata wani lokaci za ka ga amma mutum biyar shida zuwa goma zuwa dozin daya zuwa mutum ashirin ma an yi rasuwa gurin mutum talatin zuwa arba'in sallah ɗaya fa za ma mutum goma mutum ashirin sallah to ka gan ka bi masha Allah in a madina ne ka ga makabartan duka ɗaya ne kawai in an yi ma mutum goma sallah sai ka bi mutum goma yanzu ka tashi da dutsen uhudu nawa kenan ka ga shi ne a mutum goma sai zama kowanne times two ya zama ashirin ke to kaga gudun naka samu lada mai ɗumbin yawa kuma kusan kowace sallah sai an ce ga wani ya rasu kusan kowace sallah to kaga a madina ga masallaci ga magabata don da zaka samu wayansu bayan Allah Allah ya datar da su za ka iya cewa babban aikin su kenan babban aikin duk wata da na an za zaka ga wannan mutum yana cikin masu ne raka gawa kusan kowace sallah an yi za ka ga yana cikin masu raka gawa to kaga wannan babban mutum yake na wurin Allah abin da yake kwasa yana da yawa ba wanne san iyakacin ladan sai Allah shi shi ne ke cewa inda fi salati alal mayyiti sallah ga mutum mamaci wa tashyi'i janazatihi a raka gawan shi ihsanan ilal mayyiti wannan wa shi mamacin ne wa ilal musalli wal mushayyi'i har yanzu kuma kyautata ne ga shi wanda zai sallan ko wanda zai raka gawan duka dai an kyautata ma kowa ke na hudu <clears throat> fadlullahi ta'ala alal mayyiti falalan Allah ga shi mamaci haifu khassa ala tafsiri shufa'a ilahu ta yadda Allah habba ya kwadaitar ala tafsiri shufa'a ilahu akan yawaita masu mai ceto bi ajrin min indi sai kuma shi Allah ya da musu mai lada mai dimbin yawa bara ce in ka zo haka kai kai ma zaka tashi ba a za a baka wani tukuici tukuicin kuma ga yanzu na biyar na ƙarshe inna nisbatar sawabi to nisba percentage na lada bi nisbatil a'malin lati yaqumu biha al'abd gurgudan aikin da zaka yi haythu innahu ja'ala lil musalli qiratan sayyida wanda ya sallan yana da qirati walil musalli walil musalli wal mushayyi' ga wanda zai sallan kuma ya bi janazan shi kuma yana da qirataini yana da qirataini domin kana da niyya amma hanzari ya hana ka hanzari mai karfi to shi nan ana duba niyya amma ba irin niyoyinmu ba eh wanda kawai kaga motar fi sabilillahi ta cika to shi nan Allah ya ba mu lada wannan lada Allah ba zai baka shi ne ka biya keke na fayar yawa cin dai nan ne narkuta daga na ce naira ɗari in kuma za ku yi hayan shi ne ma bai wuce naira hamsin hamsin ɗin daga nan dai ku za ku hau ku uku ku huɗu shi nan ɗari biyu zuwa makabarta zai kai ku to kaga yana daga can za ka yi samun mota amma baka samu ba da gem ɗin insha Allah ka cire naira ɗari amma kuma yanzu ka samu dutsen huɗu ka faɗi ne ba faɗuwa ba ne kaga mutum ma ya sake samun falala ne akan falala lallai wannan bin janaza mu yi ƙoƙari muna bi in ka duba musamman a nan garin yara ne suke da ƙoƙarin bin janaza yaro an ce an yi rasuwa daga nan sai aka ce ba mota za ka za su ta gudu ne da kafa sai sun kai makabartar da kafa sai sun bi to inda yaro zai yi ƙoƙari kafin shi ma ya fara zama babba shi kuma sai koma kamar da manyan suke kaga ya kamata aiki ne wanda yake mai lada mai girma girma a gurin Allah Allah mai gima ɗaukaka ya gafarta ma matanmu Allah mai gima ɗaukaka ya sa mu dace shi duniya wal wani ya tafi fito tambaya assalamu alaikum wai shin wannan salatin ya inganta Allahun salli ala na Muhammadin ne wasalli. Allahun salli ala na Muhammadin ne wasalli. Wani akwai takardar da mun karanta ta kwanakin baya can an fitar da ita daga da www.islamqa.com www.islamqa.com sun yi magana musamman akan sa sayyidina cikin me cikin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam dai shine sayyidu waladi adam yace ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamati wala faqr shine sayyid amma shin ana sa shi a wajen salati yana da kyau koma ya samu takardan na biyu kuma ya samu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam saman ya nakalto magana ibnu hajar dangane da lafazin sayyidina wajen salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai dai lokacin da Allah ya saukar da inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya rasulullah mun san yadda za mu maka sallama to amma yaya za mu maka salati to ya ba da salatuttuka daban-daban wanda ko da nan hisul muslim ya duba malam ya nakalto sigogi guda biyu lafiyayyu daga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babi na uku, as-salatu ala an sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tashahhud salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tahiyya to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali wa ala yau haka ake bukata wajen salati ko ma mene ya ce rawahu bukhari rawahu wani rawahu wani amma ba abinda za zo ana ta lalibi wa ya rawaito shi a rasa gane ina kan shi yake to na biyu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid da duka da yawa ka iya duba riyadu salihin shi ma ka samu akwai babi sukutun da ya kawo wajen salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duba sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama ga littafin ibn luqayyim da yayi mai kyau sosai wajen salati jala'ul afham fi fadl salati والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام تقيتتشن salati shi dai mutum zai yi ne shaf-shaf amma ka'ida ka yi mai kyau guda ɗaya sai Allah ya maka guda nawa ya maka guda goma wannan zaka ga kamar nan cikin hisnul muslim a cikin azkaru sabahi wal masa da yazo karshe sai kawo cewa za ka yi Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin 10 za ka yi su goma to wannan an yi shi kawai shortcut ne sharp sharp kai ka kare amma ba haka ba ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka ce Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad shi dai ka sai ce man salla annabi sallallahu alaihi wasallam ce man salla alayya hina yusimu asharan wanda zai mun salati da safe so goma eh wa hina yumsi asharan in kuma da marece kai so goma adarakatku shafa'ati yawmal qiyamah to kaga dalilin da ya ka akan me Allahumma salli wa sallim ai ko ba shi bane ku da ya kamata ya ce eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai ce Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin so goma yawa amma tun da ce man salla zai ka kawo standard salati ko gini yanzu ai akwai standard gini akwai kuma dai gini gashi nan gashi nan dai gidan sama standard gidan sama da kuma da in dai kai ma ka shiga zaka dinga jin yana ƙara to kaga irin wannan gidan zama a cikin shi ba hatsari ne babba komai za ka yi musamman abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka yi ne yawa mai inganci tanda wallahu ala ma sake duba wancan takardun da aka fitar da lafzu ziyaratu lafzu sayyidina fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam malam sai dai tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai shine sayyid kowa yana karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to banda shi ma ya kawo kamar irin su inna ibni hadha sayyi dana sayyi ne kamar alhasan ke shi ma sayyi sai Kumu ila sayyidikum to annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma wajen salati ne kawo irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi sallam, ya karanta اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تولينا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما اهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يهمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله